International report was released on the 3rd of June 2015. Therefore, the Nigerian military, as a responsible corporate organization, is bound to respond to these allegations in order to put the records in proper perspective. Shugaban sashen mulki kenan na rundunar sojojin Najeriya, Manjo General Adamu Baba Abubakar, ɗazu inda yake jawabi a taron manema labarai, inda yake inkarin rahoton da kungiyar afuwa ta duniya wato Amnesty International ta bayar, wanda a ciki take zargin dakarun Najeriya Najeriya bisa kisan gilla ga fararen hula da ma azubtar da su. Ya ce Amnesty International ta fi da rahoton nata ne ran uku ga watan yuni wannan shekara. Don haka rundunar sojin Najeriya a matsayin ta na mai mutunci da sanin ya kamata dole ne ta mai da martani. Manja General Adamu Baba Abubakar ya ce Amnesty International ta yi zargin dakarun kasar sun yi kisan gilla ga fararen hula dubu hudu zuwa dubu hudu da ɗari shida har adadin ya kai zuwa dubu goma sha uku abin da ya ce wannan ba gaskiya ba ne. If the military had anything to hide, it would not have responded to the 37 questions, and others, especially in light of constraint of China. The military has also allowed the International Committee of the Red Cross to visit the detainees and other locations at the shortest notice without hindrance. Yace da a ce sojoji na son ɓoye we to da basu ba da amsar tambayoyi 37 da an nufi musu ba kuma cikin gaugawa daga bisani kakakin sojin ƙasa na Najeriya kanar Sani Usman Kuka Sheka ya mun ƙarin bayani. to sun yi bincike cikin shekara hudu suka hiddo da ansa amma su da muke kuma hama da yaki da ta'addanci suna so take yanke mu hidda masa ansa ka san haka ba ta yiwuwa musamman ma kuma in ka lura da yanayin da sojojin mu suke mutum ne yana sadaukar da kanshi yana sadaukar da rayuwar shi ya ba iyalin shi ya ba duk wani abin duniya domin ya tabbatar da an kawo karshen wannan matsala wani kuma ya zo yana tsangwama shi kaga irin waɗannan abubuwa ba su da daɗi musamman ma su ba su da ruwa balle tsaki ga yanda Da harkoki suke gudana a ƙasar nan da an ce kayya gudu za su su su babu so don me yasa za a ce a turance they are crying more than the brief amma ranka dai akwai a bayanin da suka yi na wuraren da kuke kulle jama'a a damaturu akwai guantanamo bay a maiduguri akwai giwa barracks sun yi zargin cewar sojoji suna danna haƙƙin bil'adama a waɗannan wuraren me zaka ka ce akan wannan to guantanamo bay kai kasan guantanamo bay ya sani na adama turu babu guantanamo bay amma a maiduguri tabbaci hakikan akwai inda ake tsare mutane da ake zargi da aikin ta'addanci a barikin soja kuma ni ina zuwa wajen kuma ina yin aiki wajen saboda haka na tabbatar da cewar zargin da suke faɗi ba haka bane ba ana bari mutane suna ganin su da yan uwansu da kuma jami'ai irin na wannan na red cross sukan je mauri ne da ana ana ba su abinci amma akwai asibiti akwai kuma wurin motsa jiki da sauransu to magana da suke faɗi kuma su ce ma yana ɗaukan mutane da yawa ba a taɓa samun sanda aka tsare mutum fiye da ɗari uku ba a wurin. kamar sani usman kuka shika kakakin sojin ƙasa na najeriya hassan maina kaina muryar amurka daga abuja najeriya